فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا kadai mun sauwake wannan alkur'anin ne ta hanyar saukar da shi da harshenka ya kai wannan manzo saboda ka yi albishir da shi ga masu jin tsoron Allah waɗanda suke kamanta umarnina da nisantar abubuwan da na hana kuma ka tsoratar da mutanen da suke da tsananin jayayya da girman kai ga gaskiya